Tuni aka fara muhawara kan nasarori ko aka san hakan da 'yan Najeriya ke gani a mulkin Buhari da ke cika kwana ɗari nan da 'yan kwanaki bayan amsar mulkin a ranar 29 ga watan Mayu. Tun a kamfe shugaba Buhari ya yi alwashin yaƙi da cin hanci magance kalubalen tsaro ko Boko Haram da samar da hasken lantarki. PDP mai adawa dai ta fitar da sanarwar nuna rashin gamsuwa ga takun gwamnatin musamman ma ta fuskar tattalin arziki da take ganin gwamnatin na lalabe ne a duhu. Tana mai zayyana hana zuba dala a bankunan Najeriya da tsarin tattalin arzikin gurguzu ne. Jibrin zaka Abubakar Jigawa ɗan PDP ne da ke da wannan ra'ayin. To idan ko wannan kuɗin yadda take lissafi cewar suna da refinery guda uku sun yi kaza sun gyara ɗaya sun me da ɗaya sun yi kaza sun yi kaza wannan kuɗin idan aka yi kwana ɗari to lalle talakan Najeriya zai san cewar haƙiƙa wannan kuɗin sun zo kuma ya ji ƙanshinsu. amma yanzu ina suke makon ɗari ba tukuna ya akwai saura yanzu ba wata uku aka yi ba wata uku ai ba kwana ɗari ba ne ai wata uku kwana ɗari ne gobe zai cika kwana ɗari a'a baka iya lissafi ba ina gani gobe zai cika kwana ɗari mu lissafa mana ai mun san ranar da aka rantsar da shi 29 gobe ta yau 31 yau 1 gobe 2 kaga ai an cika kwana ɗari kwana dai casa'in dai. To na yi kuskure kwana casa'in amma tunda aljihu guda yake ƙararrawa guda take ina muka gani ba ma wannan ne ya dame mu ba gwamnati ya kamata ta koma kan manoma ta koma kan 'yan kasuwa kar a yi mulki irin na wancan shekarun baka iyo odar ashana ka ce zaka kwace kuwa mai ashana ashanarsa yan watanni ba za su wadatar a yi alƙalanci kan mulkin buhari ba a ra'ayin darakta a ofishin goyon bayan Buhari ibrahim abdulkarim kowane kwana ɗarin da ake faɗi ashima ba adalci ba ne adalci shine a bashi nan da shekara ɗaya sai mu wayo baya mu ga da me mai muka yi amma kuma babu wanda zai ce cikin kwanakin nan baka ga tsafta ba akwai wanda ce mai na aiki a farsa ɗan gwamnati ya ce wallahi daga lokacin da shugaban kasa ya ce aka samu canji zuwa yanzu kwas takwas aka kai shi ya ce duk takwas ɗin nan kwasin da ya ce wurin yadda ake yin littafai ne ake kaza a yi auditin a ɗauko takardu a yi accounting a waɗanda da abin ya tafi ya ce amma da duk ba a yi ministry gaba ɗaya sai ga mutum uku ne kawai suke rolin inda Me yake ganin gwamnatin ta cimma a wannan lokaci da ake magana? Ita ce tambayar da newa mukarrabin shugaba Buhari wato sanata Hadi Sirika. An taso daga inda mutane suka fi ƙarfin doka an dawo inda doka ta fi ƙarfin mutane. na ɗaya kenan shine babban canji na biyu kuma inda ake ta samun aljihun gwamnati ya zama azururu ko ina da ko ina zuba yake waɗi ba abin da gida ke yanzu babu wannan takau lallai wa rasuli ya nadi ke ko ina kwanan nan ma shugaban kasa ya ce lallai a koma azuzu ɗaya wannan ma kaga canji ne daga abin da ya koma ina son a yi amfani da canji canjin fa a gane ba wai canji bane daga ruhar kwanar ta kware a makaranta ko a mayanka zuwa sabuwar ruhar kwano ta makaranta ko ta mayanka. Babu alamar akwai wani shiri da gwamnatin ke yi na yin taro don baje kolin ayyukan da take ganin ta yi zuwa yanzu. Don da yawa ma na hannun daman gwamnatin na cewa mizanin kwana ɗari ba zai ishi gwamnatin gyara abun da suke cewa PDP ta bata a tsawon shekaru goma sha shida ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.